ina ganin tun farko lokacin da aka soma samun bubbugowar waɗansu rikitai a cikin jam'iyyar ba taro maganar da farko da ba taro ta kusa ba abin da aka yi shine na farko aka so mai da juna shi buhari yace yana son a ci gaba da rike shi tsohon shugaban jam'iyyar oyegun jan oyegun su kuma 'yan jam'iyya da sauran gwamnati da mutane suke 'yan majalisu da waɗanda suke taka karu a cikin jam'iyya wanda tsarin mulkin jam'iyyar ya ba su dama su a ce suna cewa a cikin wannan magana aka watsar da su shi bai shawarci kowa ba magana ta sun ɓaci aka je zaben da aka yi a Ondo aka yi rigimu a gurin da kyar aka ci zaben bayan an ci zaben daga baya kuma aka zo ana rigimar ba ta warware ba shi ya ke cewa ko komai shi Buhari. Dubu farin jini irin na shugaba Muhammadu Buhari a farkon hawansa mulki amma a ce yau an waye gari jam'iyyar da yake ciki tana nema ta yi taɓare ya kake ganin mhm. alƙiblar takararsa a shekara ta 2019. Siyasa ai ba hauka bane ba addini bane ba lakace in ba ka yin Buhari yi ridda in yana yin abin aikin ne yana abin kirki. Dakta a ce shugaba Muhammadu Buhari baya aiki a Najeriya dubu fi halin da tsaro ike a baya kafin hawansa da farkon hawansa sannan dubu tsaro a yanzu. Na ce miki ni na san lokacin haka tsaro ta ke a kasar nan tun dubu biyu da goma sha hudu lokacin da aka kafa jam'iyyarsa da kuma dubu biyu da goma sha biyar aka zo aka aka yi zaɓe ci zaɓe na san kuma haka da ake ciki suna yin kuri suna suna kan fama suna cewa sun riga sun gama da yan boko haram ƙarya ne yan boko haram suna nan har yanzu suna zuwa suna addanci nan ba a komai ba kuma lokacin da Buhari kama mulki dubu da goma sha biyar a lokacin ayi rigima ba ta cikin abin nan ba ta cikin Benue in ta je ta yi kaka gida cikin Benue ana na tabka rigima. Rigimar da a lokacin babu Plato a ciki sai dai suna da rigimar su ta kabilanci tsakanin isu isu da biram da nan wansu jan da kuma sauran wanda suke nan. Har yanzu rigima ta sake shuwa ta faɗo ana magana wai tsakanin manoma ne da makiyaya ba wanda ya san tabbacin magana. Kuma sojojin da suke manyan yanzu sun mai da abin kasuwanci ko neman kuɗi. ka ganin irin waɗannan rigingimu su ne suka yi tasiri tasiri a faduwar jam'iyyar PDP a shekarun baya? kwarai da gaske kwarai ne abin da ya kawo faduwar ta kuma shi zai kawo faduwar ta jam'iyyar da shi kansa an sha'anin da yake na jama'a ne to ka bar wa jama'a su kuma baka shara amma abin da baka sani baka ce kuma kai ba wanda ya gaya maka to an kama shi um, ta farkin halaka kaman batu na rashin karɓar shawara da kuma aiwatar da duk abin da yake ganin shi shine daidai ba za a yi masa uzuri ba kasancewar shi soja ne a baya ko a soja din ai akwai jam'iyya soja wanda suka kuskure kurun asu ne jam'iyyar kuma zama ce a kawo shawara kamar da ake zama shawara wannan shi shawara din shi jawo yan uwansu sojoji masu rigar sarki suka tune. Waɗanne hanyoyi kake ganin za a bi don warware wannan rikici na jam'iyyar APC kasancewar zaɓe ya gabato? Idan kina son gaske ai har abin da yake mafi maslaha shi ne na farko dai Buhari ba siyasa bayan wannan shekara in ya isa ya yi. amma in yake zai ci gaba da don duk wannan fafutukar da ake yi ya ɗauko wannan ya ziyarar ya ɗauko wannan ya wurgar da sauransu ai so yake sai ya sake tsayawa zaɓe kuma an sake zaɓensa ko ya ci ko bai ci ba ya ƙara masa shekara hudu. ni kuma na san idan wannan ta faru idan hankali ba karshen kasar kenan zai ta domin kowa yana wayo Allah